تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم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 in sha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul a'raf karatunmu na jiya mun kwana karshen aya ta ɗari da saba'in da takwas faɗin Allah maɗaukakin sarki mai ya haɗe lafi fahuwar da mutane wadda Allah ya shirye da shi shi ne shirye wa mai yubi wadda Allah ya batar da shi Allah ya tsare mu fa ulai ka hum al khasirun to waɗannan kuma su ne asara dukkan abinda zai biyo bayan matsaya da Allah subhanahu wata'ala zai ba wa bawa yana alaƙa da ilimin Allah game da wannan bawa ba wani wadda Allah ke tilasta mishi ya mai biyayya ko ya tilasta mishi halaka a kansa ko cewa da ake yi abinda aka rubuta akan bawa duk abinda aka rubuta akan bawa an rubuta shi ne bisa ilimin Allah ba wai Allah ya rubuta mishi shi halakakke ba amma Allah ya san za ka bi shi ko ba za ka bi shi ba za ka yi daidai ko ba za ka yi daidai ba domin ke kamata sai halinka ya bayyana kafin Allah a ce ya sani ba mu ne muna rayuwa da kai idan wani abu ya bayyana sai a ce ashe wani haka yake to bai kamata a ce Allah ma haka yake fahimtar ka ba ya san ka ciki da bai saboda ka in za ka yi da'a za ka yi biyayya ya sani in ba za ka yi biyayya ba ya sani Allah ya samu dace yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da saba'in da tara to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل sarki ya ce, الله ما zara'ana سركيتي jahannama ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس Allah ya hakika mun halitti da yawa daga cikin aljanu da mutane domin jahannama. Allah ya ce makomar su wuta. Kamar wani ne ya ce Allah to me yasa kai haka? sai ce lakum qulubun la yafqahuna biha Allah ce suna da zukata suna da kwakwale suna da hankula da muka kinsa musu Allah ce la ya aqiluna biha amma ba su hankalta da hankulansu walahum a ayyunun la yubsiruna biha Allah ce kuma suna da idan duna amma ba sa gani irin ganin daukar izna da idan su walahum azanun la yasma'una biha Allah ce suna da kunnuwa amma ba su ji ji irin na daukar izna ulaika kal an'ami Allah ce irin waɗannan mutanen kamar dabbobin gida suke sai ya siffanta su da al'an'am shine irin tunkiya akuya raƙumi saniya domin ko cikin dabbobi waɗannan su suka fi rashin kan gado su ne kaɗai mutum zai sa guda ɗari a gaban su ya kada su ba ka fi saka kaɗa namun daji a gaba ka su to da Allah ya zo kwatanta su da dabbobi sai ya kwatanta su da al'an'am dabbobin gida sai ce balhum abal Allah ce kai waɗannan mutanen sun fi dabbobin gida lalacewa da kabarbarewa ula'ika humul gafilun Allah ce waɗannan su ne rafkanannu a rayuwa me ya musu wannan mummunar sifar da kun kulubun layi ka hona biyar Allah ce suna da zukata amma ba su hankalta walahum a ayyunun layu busiru na biya Allah ce kuma suna da idan tuna ba sa gani walahum azanun la na biya, Allah ce suna da kunnuwa amma ba su ji duk abin muka faɗan nan akwai abinda da tunkiya ba ta da shi tana da zuciya tana da kwakwalwa amma baya mata amfana tana ji ko kyanwa wannan ma'abucinta in ya kira ta tana ji mai kiwo in ya kira dabbobinsa suna ji in ya musu ishara ya ce a tafi da su tafi amma jin ba ne amfani ba ne, jin ba na ɗaukar izina ba a suratul furqan yace am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun na aktharuhum yasma'una aw yaqilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila kal an'am bal hum adallu sabila Allah yace am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun Allah yace kana zato ne mafi yawan waɗannan kafirai Allah yace suna ji ko suna fahimta inuhum illa kal an'am Allah ce ai ba wani abu bane su face dabbobin gida balhum abdallu sabila Allah ta sun fi dabbobin gida ta barbarewa da rashin gado. wannan fa mutane ne mutane ne Allah yake cewa kamar tumaki suke sai kuma yace sun ma fi tumaki lalacewa ba karya hula ko tuka mota ke nuna mutum mai hankali ba ba iya sa kaya shi ke nuna mutum na da hankali ɗaukar izina duk abin da ka san hankali hankali hankali ke da shi to daga cikin karamin aikin hankali shine iya bambance maka cin abinci a cikin ayyukansa domin neman abinci aikin wa tana tafiya neman abinci idan basirar ka ta kare a neman abinci me bambancin ka da ragonka ka ganin tinkiya ta kan je inji inda ake ajiye hatsi ta kafa kai ta dinga damka wata ma ana dukan ta ba ta kai ba ta san inda za ta samu abinci ko ba ta sani haka za ka ga zaki ko da misa ya yi kwanto in ya ga abin da zai farauta ya kuma tashi ya bi shi ya kama kenan neman abinci hankali ke kawo shi kyan wata san yadda za ta yi kwanto ita ma ta kama abinci to amma hankalin hankalin yana aiki daga cikin ai amfanin gani wannan da muke gani ina ganin ka kana dalila karamin aikin su shine ka ganni in ganka amma gani an yi shi ne don daukar isa wannan ji da nake in yi magana ku ji ku yi magana na ji a cikin amfanin ji shine mafi karanci ji an yi shi ne don daukar izina shi yasa idan aka tura yaro makaranta ya ki zuwa ko aka aike shi ya je ya zauna sai a ce wani baka ji kana jin maganar da baban yake ba ne bayan shi ana ɗaukan abin da kake gaya shi. to jin wannan surutu da kake yake jin aikin banza ne ɗaukan izina daga abin da ake gaya mishi a furucin da ake gaya mishi wannan shine ji amma in jin ba za a ɗauki izina a ciki ba kawai wannan surutun za a ji ya zama jin banza iyaye sai su ajiye da su ce kai baka ga abin da yake faruwa da wani ba wani dan shaye-shaye ne an kama shi an tsare shi wani ya je ya shiga sara suka wata ta bi maza abin ya ɓaci Allah ya sauwaje sai a ce yanzu kai ba ki ganin abin da ya faru da wacce ce yanzu kai ba ka ganin abin da ya faru da wani ne ai da ka sani abin da za ka samu abin da ya faru da wani ma ya riga baban sa jin labari amma baba yake ce mishi ba ka ganin abin da ya faru da wani ne to ba ana nufin baka ga lokacin da yan sanda suka kama shi ba ba za ka ɗauki ɗauki darasi da abin da ya faru da wane ba to in za ka ga abubuwa amma ba za ka ɗauki darasi ba ganin ka ganin banza ne jin ka jin banza ne jama'a mun fahimta saboda ka idan ka ga abu ya faru tun da Allah ya ma baiwan ka ga faruwarsa to ka ɗauki darasi a cikin idan ji wani abu ya faru jin wannan abun ya baka darasi amma in amfanin jinka tarkata surutan banza ne to ji bai da amfani kuma bi zai maka rana ba ganin ka zai maka rana ba to dalilin da yasa Allah ya ce waɗannan da aka halicce su don jahannama lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata an ba su tunani Allah amma ba su amfana da tunani ba su fahimta da shi walakum ayunun la na biha suna da idan duna Allah ta amma ba su gani da idan ganin da bai baka izina ba ganin bai yi amfani ba walahum azanun la yasma'una biha Allah yake kuma suna da kunnuwa amma ba su ji da kunnuwansu domin shi ka'idar Allah sami'ina wa aba'ana ka ji ka bi in baka bi ba abun Allah baka ji ba sami'ina wa aba'ana mun ji mun bi in ka ji baka bi ba to baka ji ba ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الله يقول ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا كركزا إرن وأن سكت منجي وهم لا يسمعون الله تعالى لي بس جبا يهودا سكت مع النبي موسى سمعنا وأسينا منجي من ساقا تو إن بك جبا إن ذا أجيك كي نينك أما تفسير القرآن تن daga fata lafiya a sauke maka har nasu kai kadai in ba ka ji ba to ba ka ji ba ji ba shi da amfani in ba da ka yi aiki da abin da ka ji ba jama'a muna fahimta wannan shi ne ji wannan shine kai afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah yace afalam yasiru fil ardi Allah yace yanzu bayi ba za su yawo a bayan ƙasa ba kai fa kana aqibatul ladina min fatakuna lakum qulubun ya'qiluna biha Allah ce domin su samu zukata da za su yi tunani da shi ka kewaya Allah ce ka je ka gadda ka je makabarta a nuna ma kabarin mai kudin garin ku a nuna ma kabarin tsohon gwamnan ku a nuna ma kabarin babban wanin ku Allah ta fata kuna da kun kulubun ya aka yona biya don ka samu zuciya su samu zuciya wadda da su yi tunani da ita au azanun kuna biya, ko su samu ji kunnuwan da za su ji da su yasma'una biha wadda za su ji ji mai amfani fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah yace ba gani wannan in ya makance shine mutun ya tozarta ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah yace jini na zuciya basira Allah yace ita ce in ta makance mutun ya makance amma don idon sa ya makance in ba mai mutaccen zuciya wani zai ribaci duniya da lahira amma in zuciya ta makance to kuma ganin ido ba zai yi amfani ba jama'a mun fahimta saboda haka abinda ake bukata daukan izina daukan izina ana mana tadi wani ɗan siyasa ne lokacin da gwamnatinsu take ci ya sayi kaddarori gidaje ya sayi filaye ya sayi da gwamnatinsu ta fadi to sai kama kaddarorin yana ta sayarwa to sai abokinsa kuma wadda yanzu gwamnatinsu ne take ci yan adawa kenan sun kafa gwamnati shi kuma sai ya zo sayan gidan abokinsa da gwamnatin sun ta faɗi sai ya mishi wani tayin walakanci sai ce mishi wani ka saya da daraja saboda kai ma in ka zo sayarwa a saya da daraja zai sayar ko zai sayarwa to ka dinga daukan izina duk waɗanda yanzu ake walagigi da su dinnan su suka yi ta walagigi da wasu a baya akwai wadda yau an addabe shi an tarnake shi a baya ko minista ne ya zo ganinsa ba zai samu ganin shi ba sai ya ga dama yanzu kuma kurata ne suke walagigi da shi su ma waɗanda suke walagigi da mutanen yau za ta iso kansu ko ba za ta iso ba to ka dinga ɗaukan izina a rayuwa ka dinga ɗaukan izina a rayuwa duk dama duk dama annabi ce ba abin da Allah ya taɓa ɗagawa a duniya bai sauke shi ba duk abin da aka ɗaga shi Allah annabi ce Allah ya sauke shi jama'a mun fahimta to wannan shine ji ji da yake amfani Allah ya bada labarin adawa da samudawa da sauran al'ummomin da suka wuce wala kadi makkannahum fi ma in makkannahum fi مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ma kanu bihi yastahzi'u Allah yace wa laqad makkannahum fima in makkannakum fihi Allah yace mun ba su dama a bayan kasa irin damar da ku ba mu ba ku ba Allah na biya mutanen makka adawa sun samu dama sun kafu a bayan ƙasa samudawa sun samu dama sun kafu a bayan ƙasa fir'auna ya samu dama ya kafu a bayan ƙasa da dukkan waɗanda suka biyo su baya fi ma in makanna kun ya Allah ce damar da ko ba mu ba ku ba sai ce waje alna lakum sam'an wa absaran wa afidatan Allah ce mun ba su ji mun ba su fahimta mun ba su zuciya da za su yi tunani da ita Allah ce fama a gana an sam'uhum wala absaruhum wala a idatuhun min shay'in Allah ce amma da jinsu da ganinsu, da tunaninsu, da bai su da komai ba inji Allah haka suka kare alalaci haka suka kare alalaci saboda ka zuciya da Allah ya baka ka yi tunani da ita hankali da Allah ya baka ka yi tunani da shi ai baiwa ce inda ya takaita hankalin ya takaita akan maganan bin mata ne to me bambancin ka da taure haka ne me bambancin ka da rago babu ya kamata ka fahimci tun da kai ba dabba bane irin su to me bambanta ka da su abin da ya kamata kenan ka ji bambancewa su ma suna saduwa suna haihuwa to ya kamata a ce saboda wannan aka baka hankali da Allah ce balhum azal ai waɗannan sun fi waɗannan dabbobin lalacewa da tabarbarewa saboda su tuntuni dama ba a ba su wannan damar ba su da ba a ba su wannan daman ba ba a ce a samu likitoci a cikinsu ba ba a ce a samu harkar technology a cikinsu ba kai ne aka baka wannan daman ka hadda ka fassara ka karatu ka ji su da matumaki ba a ba su ba ashe in ka zama kaman su kuwa ai ka fi su lalace in kuma ka takaita a irin abun da suka takaita ai ka fi su lalace saboda kullum ya zama kana godiya ma Allah bisa hankali da ji da gani da ya baka amfani da hankalinka amfani da jinka da ganinka shine daukan izina daga gare su yan wuta suke faɗa suna cikin wuta wa laukun na nasu auna a na'qilu makon na fi a nasu nasma'u a na'qilu ma na fi sahabi sa'id wa ƙalu suka ce law kunna nasma'u a na'qilu suka ce inda a duniya mun ji mun hankalta na fi asabi sa'ir da ba mu zama yan wutan sa'ir ba to da suka ce wa qalu law kunna nasma'u inda muna ji ka dauka duk kurame ne jin ne kawai ba na daukan izina ne jin ne ba na daukan izina ne hankalin da aka basu ba mai amfani ba ne bi amfani su ba wa qalu na kunna nasma'u a na'qilu ma na fi a ashabi sa'ir da yawa za ka ga a cikin alqur'ani Allah ya ce musu summun bukumin umuyun fahum la yarjun summun kurame ne bukumun bebaye ne umuyun makafi ne ka ɗauka da sanda suke tafiya ba sa hankalta ne ina hankali da mutumin da a jikin kwalin taba su masu taban sun ce tana cutarwa su masu taban sun ce tana cutarwa likitoci sun ce tana cutarwa malamai sun ce tana cutarwa amma har yanzu yana kunnawa ya sha yanzu akwai hankali a nan su masu taban a jikin kwalin taban sun rubuta tana da hatsari ma lafiyarka likitoci sun ce tana da hatsari a lafiyarka malamai sun yi fatawa haramun ne kuma mutum ya koma ya je kunna ya sha yanzu yana da hankali ba hankali ibn al-qayyim kama hankali waɗansu rukunai ne guda hudu rukunin farko shine hankalin ya iya bambance maka abin zai cutar da kai daga abin da zai amfanar da kai ya zama hankalinka zai iya rabe maka waɗannan duk abin da ka kalla hankalin zai iya nuna maka wannan na cutarwa wannan baya cutarwa me yasa ake ce ma yaro bayi da hankali saboda bayi iya bambance zuwa makaranta da zuwa wasa wata kilma sai ya fifita wasan akan zuwa makaranta to bai da hankali kenan ka'idar hankali ya zan zai iya bambancewa mai hankalin abu kaza na da cutarwa abu kaza bayi da cutarwa me yasa mahaukaci ake cewa bayi da hankali domin ba iya rarrabe? zai iya je ya zauna inda zai cutar da shi zai iya zuwa ya kwana inda zai cutar da shi zai iya cin abin da zai iya cutar da shi to idan hankalinka ya iya rabe maka waɗannan biyu, yanzu zai rabe maka ga abin da yake cutarwa ga abin da yake amfanarwa ka samu matakin farko na hankali na biyu hankalin kuma zai iya ture ka daga abin da zai cutar ya ja ka zuwa ga abin da zai amfanar in da zai iya ba har yanzu baka da hankali ko da kuma ka iya gane abu kaza na cutarwa abu kaza na amfanarwa amma kuma hankali Hankalinkan kan bai sa ka bar abin da yake cutarwan ba kuma bai kai ka zuwa ga abun da yake amfanarwan ba to har yanzu hankalin ka bai zama hankali ba saboda ka dole sai ka iya rarrabe tsakanin abin da yake cutarwa da abin da yake amfanarwa sannan kuma ka iya guje ma abin da yake cutarwa ka tafi zuwa ga abin da yake amfanarwa to sai a cewa ne ya mallaki hankalinsa jama'a mun fahimta to da Allah yake ce musu kurame ne bebaye ne makafi ne ba wai sanda suke tafiya da shi saboda makanta ba ganin kawai ganin banza ne ba da amfani gani idan ya kare a kallon series gani mai amfani ne Gani ke kare a kallon fina-finai gani ya kare a kallon kwallo gani ya kare a kallon waɗannan duk abin da yake da izina a rayuwa ganin ba zai amfanar da kai ba ai bai zama amfani ba bai zama gani mai amfani ba to abinda Allah ke magana shine hankalin da ya baka ka yi amfani da shi ka yi tunani gani da ya baka ka yi amfani da ganin ka ɗauki izina ji da ya baka ya zama maka izina jama'a mu fahimta Allah ke lahum qulubul la yafqahuna biya suna da zukata amma ba su da fahimta da zukatansu wa lahum ayunun la yubsiruna biha Allah ka suna da idan dunan amma ba su gani da idan dunan ai mun gane ganin da ake magana walakum azanun suna da kunnuwa Allah ta amma ba su ji da kunnuwa. ai mun ga mun fahimci me jin Allah ce ulaika kal anami Allah ce waɗannan kamar dabbobin gida suke barkum abal Allah ta sun ma fi dabbobin gida lalacewa ulaika humul gafilun Allah ce waɗannan sun yi rafkana to sai Allah ya ce walillahi al-asma الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى الله نادى سونا مكيا شو a wata riwaya ya ce Allah na da waɗansu sunaye guda casa'in da tara duk wadda ya kiyaye su ya san su ya yi aiki da su shine ma'anan man a hasaha ba wai ya haddace su ba kawai wadda ya kiyaye su ya san sunan ya kuma ba ma sunan haƙƙinsa annabi ce ɗan aljanna ne kamar kai ne a cikin sunayen allah ka san daga cikin sunayen akwai arrazzaku mai azurtawa amma sai ka je kana satan kayan mutane yanzu dai ka yadda allah arrazzaku ne amma aikinka ya warware yannin yadda inda ka yarda shi ne azurtawa ne ba za ka je kai saka yanzu aikinka ya warware ma'anar cewa Allah ya warware ma'anar Allah jama'a mun fahimta daga cikin sunayensa akwai alwahabu mai baiwa mai kyauta ya kara sai ka tafi wajen boka ko wani harkar tsafe-tsafe yanzu baka yi da Allah alwahabu bane da kai da Allah alawasa da man a hasaha shine ka san Allah kaza ne kuma ka karbi abun haka ne shine baka dau wannan kujerar ka ba ma wani ba to wannan ka kiyaye sunan kuma sakamakon ka gidan aljanna walillahi asma'ul husna Allah yana da sunaye mafiya kyau fa da uhu biha Allah ta kuroke shi da su daga cikin sunayensa akwai al sai ka ce allahumma kfirli ar-rahim allahumma arhamni ar-razzaq allahumma arzuqni ka kira sunan yana daga cikin abin da ake so in za ka roki Allah ka ɗauki wani suna daga cikin sunayen da ya dace da bukatar ka ka roƙe shi da wannan suna domin shi duk inda ka ka sunan sunan yana ɗauke da sifar kuma bisa kamala ta kowace fiska a cikin bayi ne a cikin 'yan adam ne za ka samu sunan mutum salihu ko mace a ce mata sala yawa ya kasan sala da mai ka same ta masu tafiya kaga yanzu sunan bai dace da mai sunan ba to shi Allah duk sunan da ka ji abinda ka jin akwai shi kuma ana aiwatar da shi kamar a cewa mutum ahmad first class abun yabo kenan to kuma sai ka samu na shan sigari kaga bai dace da sunan sa eh, shi dan adam zaka iya samun sa da suna amma ma'anar sunan babu to shi Allah duk inda ka ji sunan akwai abun in an ce arrazzaku akwai arzikin kuma ana bayarwa eh an ba bayarwa <laughs> Eh. in an ce algafaru ko algafuru mai gafara akwai gafaran kuma ana yin gafara Allah ta kururce shi da waɗannan sunaye yanzu akwai abin da aka rage wa mutum wajen alaka da Allah sunayensa ya bayar ya ce kururce shi da waɗannan sunaye ku yi tawassuli da waɗannan sunaye zai biya muku bukata wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi Allah ce ku rabu da waɗanda suke ilhadi cikin sunayen Allah a kautar da su a bauɗar da su ko a kore su ko a tsagi sunayen a raɗa ma waɗansu koma bayan Allah waɗansu malamai suka ce ai lata sun ciro sunan ne daga Allah uzza sun ciro shi ne daga al'azizu manata sun ciro shi ne daga almanan ta wannan ilhadi ne ko a kore sunan ko a kore sifa da take cikin sunan da yawa waɗannan sunayen Allah ɗan bidi'a sun kokore waɗansu sifofi da suke cikin sunan. to duk abinda kaga ya tabbata ga Allah ka tabbatar ma Allah kayansa Abinda da annabinsa ya tabbatar mishi ka tabbatar mishi da kayansa Allah ya ce sayyaji zauna makanu ya amalin za a saka musu da abin da suke aikatawa to sai Allah ya ce wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين الله يتي وممن خلقنا أمة الله يتي daga cikin bayi da muka halitta akwai wata jama'a wasu mutane ya haduna bil suna shiriya kuma suna shirya suwa bil haqqi da gaskiya wa bihi ya'dilun Allah ce da shi kuma suke adalci a baya mun karanta irin wannan aya game da mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya to kuma cikin wannan al'umma akwai jama'ar da suke tsaye wajen shiryar da mutane zuwa ga gaskiya wadda ya adilun kuma da shi suke adalci wajen hukunci tsakanin bayan Allah wallazina kazzabu bi ayatina Allah yace waɗanda suke ƙaryata ayoyin mu sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ke zamu yi musu talala ta inda ba su sani ba yana daga cikin masifa mafi girma da ɗan adam zai samu kansa shine ubangiji ya mishi tala mutum na fadawa talalar allah ne lokacin da ya zama bayan lokacin da ya biye masan zuciyarsa lokacin da ya biye masan zuciyarsa shi Allah duk alakar da za ka yi da ubangijinka in dai ba shi ya yi da kai ba kai godiya ma Allah idan talauci ne ya jarabci annabawansa da manzanninsa ka rike nan ba kiyayya take sa ya jarabce ka da talauci idan jinya ne ya jarabci annabawansa annabi ayyub shekara da shekaru ya kwashe a jinya a shekara ba kiyayya ba ce to kuma duk abin da zai baka na jin daɗin rayuwar duniya idan kushi ya yi da kai to ka yi asara eh, Allah Allah ya ce na kazzabu bi ayatina waɗanda suke karyata ayoyin mu sanas tadrijuhum Allah ke da sannu zamu yi musu talala min haisu la ya'lamun ta inda ba su sani ba wa umli lahum Allah ya ce ina jinkirta musu ne ana bin su sannu sannu ne inna kaidi matin Allah ce kaidi na na da ban taba farma wani inji Allah kuma ya tsallake ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza ra'aita Allah abda ma yuhibbu min ad-dunya ala ma aslihi inna ma huwa istidraj annabi ce idan kaga Allah yana ba bawa abin da yake so a rayuwar duniya bawan kuma yana kan sabon Allah annabi ce ka ba ɗayan biyu ta na Allah ya shi idan ka ga Allah yana ba ma bawa abin da bawan yake so yana fantamawa yana walwalawa amma kuma akan saba ma Allah yake annabi ce karkara ba ɗayan biyu ta lana Allah ya mishi zai fada wannan rami فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون al'ummomin da suka shuɗe an musu wa'azi duk abin da ya kamata a yi na nusar da su an yi suka bincike Allah ce falamma na su ma zuciro bihi lokacin da suka yi watsi da abin da aka musu wa'azi da shi kasan shi Allah hanzarinsa a kan shi ne a maka wa'azi iya excuse da za a baka kenan wa makon namu azabi na hatta na ba a Allah ce bara mu azabtar da wani sai an mai wa'azi a gaya maka tauye lokaci wajen zuwa aiki ko rage lokaci kafin a tashi a aiki laifi ne to an wuce ka a wajen Allah yanzu ka jira karɓan sakamako in baka gyara ba tauye mudu ga matsayinsa ka ji, e ka ji domin za a tambaye ka ranar alkiyama ka taɓa ji e sai a ce to a hukunta ka falamma da su ma zukiru bihi lokacin da suka mance suka yi watsi da abin da aka musu wa'azi da shi Allah ya ce fatahana alaihim abuwa ba kulli shay'in Allah ya muka bude musu kofofin komai kawai arziki da walwala da komai kawai sai ya zo wani sutura Allah zai mishi ba shi gida a ba shi mota ana yana samun motar to motar ta zama ta daukan matan banza sai eh, kaga ai yayi butulci yayi butulci eh. Allah ya mishi ni'ima shi kuma da ni'imar da Allah ya mishi zai tukuici ma Allah da saba mishi falamma nasu ma bukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in Allah ta sai muka buɗe musu kofar komai hatta idza farihu bima qutu Allah ta sai da suka yi farin ciki akai alfahari A abin da aka ba su akaznahum bagatatan Allah ta sai muka dabe su kwatsam ana cikin wannan abin kawai sai ka ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yau kuma yalla za a yi kwanan kabari ne za a yi kwanan kabar Allah ta sai mu zo musu kwanan to akwai tana da Allah ke mabawa in har ka gabawa a kan sakon Allah tana fantamawa yadda kake so kuma tana kan saba ma Allah to kai sauri ka gaggauta tuba da koma zuwa ga Allah za a far maka baka ankara ba Allah ya ce tadrijuhun min haisu la ya'lamun za mu musu istijiraji ta inda ba su sani ba abinda aka mafi fir'auna ba kenan sai da ya shiga har wuya inda ya isan damar duka ta wuce damar duka ta wuce Allah ya samu dace ni da lahum inna kaydi mace to sai Allah ya ce أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا الله يتبع يسدون في نذري في تنانيبا ما بصاحبهم من جنة ولن صاحب من زم الله صلى الله عليه وسلم bayi tare da hauka waɗansu ce mishi suka yi mahaukaci ne أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أئنا لتاركو آلهتنا سكتي ما بر أبا بمرو تم لشاعر مجنون سبو دواني مواكي ما هو كتش الله يسمى ما هو كتش بل جاء بالحق وصدق المرسل الله أكبر suka yi ta jifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ke musa ku yi nazari ne da ke ai mahaukaci da zai iya wannan aikin ba aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi rayuwarsa da yadda rayuwar ta kasance ba yadda za a yi wadda ba a mishi wahayi wannan abu ba zai taɓa yi ba a taɓa irin wannan mutumin ba dukkanin basira. dukkanin basira, dubbaiwar da Allah ya shi in dai ba wahayi ake mishi ba wallahi bai isa ya zo da irin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi Allahu akbar Allahu akbar ba zai yi ba abun ka san kawai harkar wani yanzu duk karatuttukan nan da muke duk karatuttukan nan da muke shi ya zo da su yanzu waɗannan ababa da muke karantawa a ce wani farar hula ne kawai ya zauna ya shirya shi ba zai yi ba wahayi ne daga Allah wahayi ne daga Allah bisa ɗabi'a duk magana in ba ta Allah ba ce ɗaya daga cikin gajiya wadda shi ne ƙosarwa yanzu baka isa ka sayi jarida ka karanta yau gobe jibi ka sake karantawa sai sati biyu kana karantawa kuma ka sake karantawa a daɗin rai ba zai yiwu ba to alƙur'ani ne kawai yake da wannan karanta suratu yusuf ka ji in wani ma ya ɗauko karatun ka ji ta sake shiga in ka sake jin kira'ar wani ka sake shiga eh, yanzu yadda arma ke karatun yana karanta ke ji suna suna ta hmm. to idan an karanta magana jari haka za ka ji ba zai yiwu ba akwai kotawa. magana in ta mutunci ko ta ma daɗi in aka sake maimaitawa aka sake maimaitawa yadda muke karanta karanta fatiya inda maganar mutum ne da yanzu an mance da ita wannan ya nuna maganar Allah ce ba wani mai zalaka ba wani mai fasahar da ya isu ya zo da magana da za a shekara goma ana maimaita mutane ba ta ishe su ba babu wannan sai alkur'ani kullum kullum sabunta yake kullum sabunta yake gurgudun yadda ka ji baya bayan su a ranka to gurgudun imanin ka ne baya baya saboda maganar Allah Allah ya dace da Allah sai ce in huwa illa nazirun mubin shi ba kowa bane face mai gargadi mai bayyanar da gargadinsa sai Allah ya ce أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون الله يتي اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض الله يتي باي بدا في دوبي با اكن ايكم الله ملك الله cikin تكين سمي دكس ka duba yadda Allah ke gudanar da abubuwa mala lau kana fihima alihatun illallah wa lafasadata Allah ce inda mu biyu muke gudanar da duniya da halittu Allah ce da an samu baraka da abubuwa sun jirgi kowace ƙasa da shugabanta amma duk inda ka je sai ka samu baraka Allah kuma shi kaɗai yake gudanar da kai duk inda ka ga baraka inda ya baka ka kula da wani bangare ne aka samu baraka eh, Allah ta ba za ku yi dubi ba ku ga ikon Allah mulkin Allah fi malakutin samawati wani abu cikin mulkin samai da ƙasa kaga yadda abubuwa suke gudana yadda aka sake iska da muke shaka a bauchi haka aka sake a kano haka aka sake a gombe haka aka sake a nijar da sauran kasashe komi na tafiya daidai ba wani wadda allah ya wakilta ya ce ya kula mishi da iskar da take kadawa a wajen china da akwai wadda aka bayar da an samu tangarda Allah ce ba ku lura da wannan ikon Allah mulkin Allah a sama da ƙasa haka da da an samu tangarda idan dan adam ya samar da wani product nashi to gwargwadon amfanin abin da ya samar din gwargwadon tsadarsa wannan ya sa mashin ya fi keke tsada mota ta fi mashin tsada to Allah in ya samar muku shi kuma gwargwadon amfanin abin gwargwadon arhan abu Allahu akbar ai duk amfanin da fetur yake da shi kaga dai ruwa ya fi shi amfani to sai ruwan ya fi fetur arha duk kuma amfanin da ruwa yake da shi ai bai kai oxygen ba mm. to shi kuma sai ya fi ruwa ruwa a ibin da Allah inda mu muka samar da abu abin in eh. ce ku dubi yadda mulki na yake gudana a sama da ƙasa mulki na yadda yake gudana a sama da ƙasa Allah ya ce wa kalakallahu wa ma kalakallahu min shay'in da abinda duka Allah ya halitta Allah ce ku yi nazari akan tumaki ne inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun Allah ce duk abinda na halitta ku zura ido ku kalle shi za ku ga ikon Allah ta tare da shi wa an asa an yakuna kattara ba ajaluhum Allah ya ce to tabbas su Allah ya ya kusa zuwa a lokaci kuma ya kusa ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce ta an zo karshen duniya ya an zo lokacin da ita ma duniyar za a samu ta kwado a rufe ta shi an gama an gama sai kuma rayuwar lahira waɗancan sun zo sun wuce waɗancan sun zo sun wuce waɗannan sun zo sun wuce to daga mu wannan al'ummar in mun tafi to ita ma duniyar an rufe ta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wa an asa an ya kuna kadiƙa tara ba ajaluhun ajaluhun Allah ce tabbas ajalinsu ya kusa zuwa komi ya kusa zuwa ƙarshe alƙiyaman tazo azifatul azifa azifatul azifa fa bi ayi hadisin ba da huyu kuminu Allah ce to da wani zance mutane da su imani bayan alkur'ani in dai bayanan da alkur'ani ya zo da shi bai gamsar da mutum ba Allah ce to wani bayani za a mai gamsu babu babu Allah ya samu cikin masu faɗa kuwa Allah ya ce mun yi labu fara hadiya la duk wanda Allah ya batar da shi ba mai shirya da shi wa yazarhum fi tughyanihim ya'mahun Allah kuma yakan bar su a cikin wuce gona da irinsu zalincin su Allah ta sai ta ɗimuwansu duk lokacin da ka ga mutum mabarnaci ne a ɗimauce yake duk lokacin da ka ga mutum a cikin sakon Allah to ruɗewa ne ba abin da zai ba shi mafita a cikin Allah ba abin da zai ba shi mafita duk abin da ka ga mutum ke duk abin da ka ga mutum ke ba a taɓa samun mafita a cikin laifi ba ba taɓa samun mafita a cikin laifi ba taɓa samun mafita a cikin laifi wa ya bayar kun fi dubu ya mutum ya abu Allah ce to yana barin su a cikin barnarsu Allah ce suna ta wasu. wadda Allah ya mishi gam da katar ya tuwa to sai ya dawo ya tsaya a kan hanya wadda kuma bai samu wannan dacin ba to sai ta rayuwa a kidinin a cikin dimos Allah ya samu dace to sai Allah ya ce ya tsalo na ra'ani sa'ati hanya na mursa kula inna ma'ilmu ha'in da rabbi la yujalli hali wa kwatiha illahu ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله يتي يسألونك عن الساعة أيان مرساها سنة تنبين كجمد القيامة يوش yaushe ne tsayawar yaushe eh, za ta tsaya in an yi magana ɗaya biyu sai su ce mai shiga gaya mana shi za a yi tashin alkiyama in an yi magana ɗaya biyu su ce a gaya masa shi za a yi tashin alkiyama ka Allah yake suna tambayan ka ayyana mursaha yaushe ne lokacin tsayuwar alkiyama ba shi bane bismillahi majariha wa mursaha jirgin annabi nuhu in za a tafi a ce bismillahi in da a tsaya sai a ce bismillahi to yaushe ne alkiyama za ta tsaya kul Allah yake kace musu inna ma ilmu ha inda rabbi ilimin alkiyama yaushe za ka tashi yana wajen ubangiji shi mala'ikan da zai busa kahon da za a yi tashin alkiyama shi ma ba a gaya mashi yaushe zai busa ba Allah ya ce kul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa huwa ba wadda zai iya bayyanar da lokacin in ba shi kadai ba wani ya ce ma ga ranan ga lokacin Allah ya ce Allah shi kadai إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عنده علم الساعة الله شيء yake banta da ilimi game da tashin alkiyama yaushe za a tashin alkiyama yaushe za a yi ya kai dai ka je aiki ka je aiki ka shirya mata tana zuwa tana zuwa yaushe ne za a yi Allah ta kaje kai ta aiki za ta zo amma za ta zo الله لا إله الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو الله شي كأيني أبن بوتا باوني أبن بوتا لبسيا إن با الله ليجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله يجي والله الله زي حتى كوي تاراكو أفيلن القيامة Allah ce larai ba fi wannan maganan Allah ce ba ku kwanto cikin ta. sai ya ce wa man asdaqu min allahi hadisan Allah ya ce wai sai Allah gaskiyar magana Allah ya ce wallahi da a hadu da da a hadu da la ma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah zai hada ku a filin alkiyama Allah ce wannan maganan ba ku kwanta cikin Allah ya ce kul inna ma ilmuha inda rabbi ce ilimin alkiyama yana wajen ubangiji na yaushe za ta tsaya yaushe za a yi tashin duniya Allah ya ce Ubangiji kai ya sani layi jalli hali wakti illa huwa ba wadda ya isa ya bayyanar da lokacin ya ce ga lokacin sai shi daya sakulat fi samawati wal ardi ta yi nauyi ta gagari samai da a ce ga wani mala'ika ya sani ko ga wani mutum ya sani ko ga wani mai hasashe ya sani sama ta sani ƙasa ya sani Allah ta biya ta karfin su to in ba Allah ya bayyanar ba ko da sai ka yas'alunaka ka'annaka hafiyun ha Allah ce suna ta tambayan ka kamar kana da natin sai ka sani la ta'atikum illa bakta la illa bakta Allah ce ba za ta zo muku ba sai kwatsam تأخذهم وهم يبتسمون لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونيات بكاسوا a kasuwan za a yi tashin alkiyama yana can wani za ta ritsa da shi ya saci mashi bai isa gun tsayarwa ba za a tada alfiyar wani za a tada alkiyama yana ɗakin karuwa wani za a tada alkiyama yana karatun alkur'ani wani yana la ta atikum illa bakita Allah ce ba za ta zo ba sai to lokacin da manyan alamomin kuma suka bayyana to shi ke. nan kuma babu maganar tuba babu maganar gyarawa kowa kawai ya ci gaba da yin abin da yake yi kafin a hargitsa mishi lissafi eh, Lata ta illa yas'alunaka ka'annaka hafiyun ana Allah ce sun damu da tambayarka yaushe ne za a yi tashin alkiyama yaushe ne za a yi tashin alkiyama ka'annaka hafiyun anha kaman kai din kana da nakin sai ka sani tunda Allah kaɗai ya sani kuma ya gaya mishi ba wadda zai sani shi kaɗai ne ya sani to shi ma zai naci sai ya sani Allah ta suna cikin bayan ka kamar kai in kana da naci na bincike sai ka gano jama'a mun fahimta kamar ka samu malamin islamiyyan ku ne ka ce mishi yaushe za a yi walkaf ina sa da walkaf sai ka je ka tambayi wanda ya damu da wannan to annabi shi ba an riga an gaya mishi cewa ba wadda ya sani Allah shi ya boye kayansa kun zo kun nace kuna ta roƙon shi Allah ce kamar kai din kana da nacin sai ka sani ai wanda yake da nacin sanin abu shi za ka kira ka ce ya labarin abu kaza haka ne ko ba haka ba to wanda bata shafe shi ba ka kira shi ka ce mishi yaushe za a samu labarin abu kaza Allahu akbar Allah ya ce na ka annaka hafiyun anha qul inna ma ha inda la ka ce musu ilimin ta na gun Allah shi kadai ka je da Allah ke nanatawa ka ce musu ilimin na gun Allah shi kadai walakin na asarar nasu la ya alamu Allah ta fi dai mafi yawan mutane ba su san haka ba Allah ya samu dace gama sun yi kwana wa subhanaka allahumma wa bihamdika illa an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik